wasalatu wasalamu ala malla la nabiyya ba'dahu ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya raye da mu zuwa ga wannan rana mai albarka kuma daidai wannan lokaci mai albarka kamar dai kullum mun yi sallah da wasu 'yan uwa a nan masallacin ko a wasu masallatai namu na duniya rana ita yau amma kuma yau mun waye gari ba da su za mu sallar ba domin ajalinsu ya yi rayuwa ta ƙare sun koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala muna roƙon Allah su subhanahu wa ta'ala 'yan uwa da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka gafarta masu <clears throat> Allah ka rahamshe su Allah ka nawara masu a cikin ƙabrukansu. akwai yan uwa da yawa daga ciki akwai dan uwa wanda yake muna sallah da shi a nan wurin alhaji abba wanda mazaunin wannan anguwan ne da allah ya yi mahaifiyarsa rasuwa shekaran jiya wacin da ta wuce muna roƙo allah ta baraka wa ta'ala ya gafarta mata allah ya rahamshe ta da dukkan iyayenmu gaba ɗaya da suka gabace mu muna addu'ar allah ya rahamshe su ya gafarta musu baki ɗaya akwai wasu waɗanda suke su kuma suna nan da rai amma kuma larura ta shari'a irin ta rashin lafiya ko makamancinta ya sababa ba su samu zuwa masallacin ba alhali rana ita yau ɗin kuma da su aka yi sallah bayan ma ba su samu zuwa masallaci ba suna cikin wannan larura zukatan nasu kuma suna nan ɗanfare da masallaci to muna addu'a duk wani dan uwa mara lafiya ko wanda yake cikin wata larura wadda shari'a ta yarje mashi rashin zuwa sallar juma'a to muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala marasa lafiyan Allah ka ba su lafiya wanda suke cikin larurori iri daban-daban na rayuwa Allah ya fi mu sani gaba ɗaya Allah ka yaye mana muna kuma addu'a ga malam da shi da Allah ramma da suka kaddamar da wannan tambihi gare mu musamman ga abin da yake wani jigo ne wanda yake na rayuwa wanda wannan jigon rayuwar idan ya yi kyau ya inganta insha Allahu rayuwa za ta yi kyau idan kuma ya lalace to Allah ya sauƙaƙa rayuwa kuma sai a yi ta bagauniya domin duk abin da ya shafi tarbiyya in aka ce tarbiyya to babu abin da kuma tarbiya baya tabawa tarbiya yana nan cikin al'amarin rayuwar talaka tarbiya ta shafi rayuwar attajiri tarbiya ta shafi rayuwar shugabanni tarbiya ta shafi rayuwar malamai ta shafi rayuwar almajirai maza da mata ga baki daya ita kuma gyaruwar tarbiyyar nan tana nan ne damfare da al'amarin auratayyarmu yadda muka yi auren yaya aka tafiyar da auren yaya ake rayuwar auren ya zamantakewar auren hatta ma yadda kake kwanciya da matarka yana da alaka da tarbiyyar 'ya'yanka mafi wancin lokuta to saboda haka wannan darasi da malam yi mana ba karamin darasi ba ne darasi ne mai faɗi kwarai da gaske amma malam ya yi amfani da takaitaccen lokaci da shi da alaran ma sun yi bayani wanda yake mai yalwa kwarai muna roƙon allah ta'ala ya ɗaura sakamakon wannan aikin nasu a kan mizani na alkhairi ran tashin kiyama yan uwa huɗuba za ta yi magana ne akan abin da ya shafi tuba tuba mayar da al'amari ga Allah komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala amma kafin yi abin nan karanta abin da ke ciki ah, ina dab da zan fito ɗin nan sai muka haɗu da wani bawan Allah <clears throat> Allah ya saka mashi da alkhairi ya ce min daga cikin gari yake an rufe shaguna gaba ɗaya kusan ba kowa a shago na ce me ya faru wai ana ta aikawa menene wannan abin nan kuɗin nan social media wai musulmai sun ce in sun tashi daga sallar juma'a a yau ɗin nan <clears throat> za su afkawa inyamurai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ita dama social media haka take eh ita social media dama makunnin wuta ne ga al'umma ita social media makunnin bala'i ne ga jama'a ba alheri a cikinta ba a amfani da ita a yi wani abu na alheri eh yanzu wannan maganar alheri ce ko sharri ce to a fadawa a akan me a fada masu akan me jama'a mu tambayi kanmu akan ne. yanzu me wannan rubutun da ya sanya wannan abu ni'ima ce ka yi amfani da ita ka isar da saƙon Allah sai saƙon shiɗan wanda ya rubuta wannan abu yana tsammanin Allah zai ƙyale shi Allah zai samu shi ido waɗanda suke yada maganganu na ɓarna a cikin jama'a ya jama'atul musulmina Allah ya tsine musu ko Allah bai tsine musu ba haba to wace riba kuke so ku samu a ciki idan aka yi rigima in gari ya hargitse in aka mafi yawancin waɗanda suke wannan rubuce-rubucen la kadar Allah la kadar Allah la kadar Allah da wani abu zai faru su ne farkon gudu su bar mutane a cikin musiba to ina dalili jama'a mu musulmi a ƙasar nan yanzu zaman lafiya muke nema ko tashin hankali jama'a mun roƙi Allah a ƙasar nan Allah ya karɓa mana addu'a ko Allah ka ba mu dama mu samu inda za mu yi gini Allah ya ce ga gurin ku zo ku yi ginin Allah ka ba mu dama mu samu ikon yin ginin Allah ce ba ku za ku yi ginin ba ni zan gina maku to Allah ka ba mu dama a sanya mana kayayyakin da za mu rayuwa a cikin wannan ginin Allah ya ce na sanya muku sannan mu zo mu sa hannu mu rusa wannan ginin da hannunmu shekara nawa muna neman wannan dare guda shedanu su sa mu rusa ginin duk wanda yake son wani tashin hankali ya afku a najeriya a yau makiyin makiyin annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam makiyin musulunci ne makiyin al'umma ne wannan mutumi gaba ɗaya ba shi babu rahamar allah babu shi babu rahamar allah ba abin da ya kai zaman lafiya gare mu a yanzu masha Allahu zaman lafiyar da muka samu yan uwa ba sa iya shiga ƙauyuka su yi wa'azi yanzu an fara shiga da ba a iya shiga kudancin nan <coughs> yan uwa gashi malam yana daga cikin masu shiga kudin nan da hayaniya ta yi hayaniya al'amari ya yanke yanzu da zaman lafiya ya zo an fara samuwa ana isar da saƙon Allah yanzu wanda yake son wannan aiki na alkhairi ya yanke ya jama'a tsinan Allah ne ko ba tsinanne ba na shi to wane wa akan me za'a wannan magana ƙarya ce shaidanu ne ke yaɗa ta kuma duk wanda yake yaɗa irin wannan kada ya tsammanin wai yana nufin mu da alkhairi ne sharri yake nufin mu da shi me yaɗa wannan labari kar ya tsammanin masoyinmu ne maƙiyinmu ne ba mu ƙaunarsa ba mu san shi duk wanda ya rigima kan ƙabilanci ya mutu a wannan hali bai tuwa ba makomarsa wutar jahannama abinda manzo Allah sallam musulmi bai da wata manufa a ƙasa kamar wanda ba musulmi ba ya fahimci musuluncin ya gano yadda musuluncin yake ya gano yadda ɗabi'unmu suke ya gano yadda mu suke ina ce sababiyar wannan ne ƙungiyoyin inyamurai ɗin da waye suka dinga mita arewacin najeriya suna gayawa 'yan uwansu suna zaune lafiya da mutanen arewa suna zaune lafiya da musulmai suna zaman lafiya me yasa suka faɗi wannan magana ba mu'amalar mu ba sababiyar wannan muna iya samun ko da mutum guda ya musulunta a cikinsu amma me a sani na a fahimta ta ga wannan hukumar ke da Allah ya kawo mana maganganun irin wayannan ba a daukan shi da sauki kuma bai kamata a dauka da sauki ba duk wanda aka samu yana da hannu akan yada surutai irin wannan kuma ya aiki a kansa wajibi ne shi kenan ana so a maida mana eh, masallatan juma'a ko ranar juma'a ranar da yake ranar idi ranar murna ranar farin ciki da juma'a ta zo sai hankalinmu ya rika tashi mun baro wani boko haram mu ƙara afkawa cikin wani yanayin boko haram buharin ne dai ba a so kuma in allah ya yarda sai ya kai labari mutane ba su da hankali wallahi ba su da hankali me ya rashin hankali ya jama'a ai yau ko da malamai ba su gaya maka ba wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi ifnillahi kitaban mu'ajjala ko malami bai karanta maka wannan ko ba ka so ka ji wannan alagata malam ko ba ka so ka ji kaji an ce abu ya faru mutum ana sanya mai ran mutuwa gobe zai mutu jibi zai mutu wata ɗaya wata biyu ai yana cikin kwalba ai yana menene kaga mutumin nan ya dawo ƙosashe mutumin nan ya dawo da lafiya kaga mutumin nan ya dawo ya ci gaba da aikin nan da ake tunanin ba zai iya ba ba gafata mala in kana da hankali kai ka san wannan abin ya wuce karfin dan adam yin Allah ne me ya kamata ga mai hankali ya yi musulmi sai ya istighfari sai ya tuba in kana cikin waɗanda suka yi waccan ka tobara ka nemi gafara Allah dama malamai sun gaya mana mu ba wai mutumin nan wai mutuwar shi ko wane ne ba a'a dan ya mutu ba abin mamaki bane dan ya rayu ba abin mamaki bane amma malamai na tauhidi karatun da yayi malamai na sunna na aqida suka yi ta nuna mana kada ka taba yarda wani na iya halaka wani ko ya kashe wani alhali ba Allah Allah aka yi ta wa'azi akan wannan tun kuna ƙarfitawa wasu na iya ta wa'azin wasu kaskatawa sai ga ya tabbatar da gaskiyar masu wa'azin cewa sai Allah ya kashe mutum yake mutuwa to ashe kai in kana da hankali me kamata ka yi tsakaninka da Allah sai ka tuba Allah na yi kuskure baya Allah ka gafarta mani Allah ka yafe mani Allah na dawo daga rakiyar surutan mutane na dawo daga rakiyar jita-jita amma duk wannan Allah shiga ta malin idan Allah ya toshe waccan kafa ta bala'i sai kaga wasu fitinannu kuma sun ballo wata kafa ta bala'i to duk wanda ya kunno wutar bala'i kansa za ta kare in Allah ya so ya yarda in Allah su ya yarda kuma za mu zo Allah ya yarda kuma za mu samu saukin tuyar da ai ma mun fara ah, wannan ruwan da Allah ya rike mana shi yana ta zubo mana shi ba ba bane ba alkhairi ba ne da ana cewa menene yanzu august muke ciki mutuwa zuwa ga Allah wallahi Allah na yi mana sassauci a cikin al'amura mun tsokana Allah Allah ya kyale mu mun ƙara tsokanar shi ya ƙara ƙyale mu kun ga idan Allah ya damƙe mu idan muka kuskura ubangiji tabaraka wata'ala ya kalle mu kallo irin na azaba wallahi tallahi za mu gane kuranmu za mu gane kuranmu saboda haka wannan labarin shedanci ne shedanci ne kuma iyaye ku kula da 'ya'yanku yanzu mala ya gama maganar nan iyaye ku kula da 'ya'yanku iyaye a sa ido a kan yara idan yaro ya fi ƙarfin iyayensa bai fi ƙarfin gwamnati ba wanda duk ya kashe za a kashe shi ita ce shari'ar musulunci wanda ya kashe wani za a kashe shi wanda ya je ya taɓa wani za a shi sannan akwai wani abu iyayen sai su saki yara gagaga haka da an kama yaro sai ya ga uba ya je da tulun ciki police station kawai eh, waya zo magana yaron shi kuna yi ko ba yi wannan uba me ya kamata a yi masa kai anya wannan uba yana da kunya kuwa kana ina yaron ya fita ya je ya aika aikan da ya aikata dama matakai ne ko dai kai ka yi idan yaro ya fanɗare ya kangare ya nuna ya fi ƙarfin iyayensa ai bai fi karfin hukuma ba ai ko in hukuma ta zo za ta yi aikinta wajibi ne a barta ta yi aikinta wajibi ne ina ƙara tuna mana boko haram da ya suka fara yara kanana su je su tsokano sai su auko cikin anguwa sai su ɓoye in sojoji suka zo ko 'yan sanda akwai wasu yara da suka shigo oh, yaro na tun da safe bai je ko ina ba tun da safe kuma ya san yaron shi ne ya je wannan ka'ika kada Allah ya maimaita mana Allah mun tuba Allah ka gafarta mana saboda haka mu dai musulmi masu bukatar mu zauna lafiya ne musamman duk wani abin da ya shafi harkan duniya da menene a ce za a yi hayaniya a kai bai dace a ga musulmi a cikin wani al'amari ba ba daidai ba ne allah ka zauna da mu lafiya allah ka zauna da mu lafiya ina ce muku ga wani abu nan dai akan matan sarki da da ido amma a hankali idan naku buɗe yawa tun da ake najeriya malam baka jin irin wannan iya shegen yana faruwa sai in naka yake kai ba ku da hankali ba ku ganewa ba ku da basira in ba naka bane duk abin da zai yi irin wannan ba zai faru ba duk abin da zai afka duk kome zai faru ba za ka ji irin wannan ba to amma ku ba za a taɓa amfani da ko a ta da hankali ba sai in naku ne yake kai saboda haka fitina zuwa mata ruwa ake yi wanda ya zuwa mata fetur zuba fetur ɗin in allah ya yarda in ta taso sai ta gama da kai don haka muna kira ga 'yan uwa na najeriya da ko ina ne baki ɗaya mu ji mu bar gwamnatin gabin ka kai ƙara in man kai ƙara mun fita ko ba mu fita ba yawa abinda ba za ba musulunci bai yarda da shi ba kana zaman ka lafiya wani ya zo ya ce zai afka maka kawai ka sa ido kana kallon shi dole ne ka kara kanka a nan wurin amma wa ya afka maka wa ya afko maka wa ya zo maka me aka yi maka yan social media aji tsoron Allah mafi yawancin mafi yawancin mutane ban ce duka ba social media din nan sai ta zama dalilin halakar su a wannan rayuwarsu na'am wasu na kokari ta hanyar social media a tura wa'azi a tura nasiyoyi a tura bobi a yi eh, eh, karantar da mutane a nuna musu alkhairin kaza bayani na kaza bayani kaza wannan maganar mutum wai ya fito ma ya rubuta ƙarya ranar juma'a in an fito masallaci za a yayyanka in yamurai in juwa Allah kai mana maganin miyagu Allah ka mana maganin miyagu muna roƙonka ya Allah ka bar mu mu zauna lafiya wannan shugaba namu Allah ka ƙara mushi lafiya Allah ka ƙara mushi lafiya Allah ka ƙarfafe shi Allah ka azurta shi da sabati Allah ka ƙara mushi tausayin bayinka waɗanda ka danƙa mushi amanar kulawa da su Allah ka azurta shi da bayi na ƙwarewa da za su dinga ba shawara akan ayyuka na alkhairi kurakuran shi Allah ka ba shi ikon gane su Allah ka ba shi ikon gyarawa Allah ka ba shi ikon gyarawa saboda haka mu kuma ka Ala ya masu da musulunci Allah ka azurta da to da mutum kada maimakon ya tuba ya koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala a wayan yake hayaniya a duniya yana cikin wannan hali sai ka ji wuta ta ɗauke shi kuma Allah babu ruwan shi wannan lokacin an alamta maka an baka dama ka tuba zuwa ga Allah shekara hamsin shekara sittin shekara saba'in shekara tamanin alagata malam ba Allah na nuna maka cewa lokacin da kasuwa za ta tashi an gama cinta ya kusa ba me ya kamata ka yi a'a kai lokacin za ka kara baje kayanka saboda ka mu gane cewa duk mutumin da ya zama tuba zuwa ga Allah shine mai samun rabo a nan duniya da lahira baki daya kai istighfari ma kofa ce wadda take yaye musibin duniya da lahira gaba daya ina wanda yake cikin talauci ya nemi gafara ubangijinsa ina mara lafiya ya nemi gafara ubangijinsa ina wanda rayuwa ta mai daurin demon minti ya nemi gafara ubangijinsa ina nemi mai neman haihuwa ya nemi gafara ubangijinsa ina wanda yake son Allah ya kare mai dukiyarsa ya nemi gafara ubangijinsa ina mai neman wane ne ya nemi gafara ubangijinsa sun matubu ilaihi sannan ku tuba zuwa gare shi ma'ana ku koma zuwa Allah tabaraka wa ta'ala sunusi ya san me yake yi mara kyau ya bari domin wannan abin da yake a lokacin da yake mara kyau mu je mu yi masu kyau mu rubuta abu mai kyau social media namu mu faɗi magana mai kyau a'a mu yi mu'amala mai kyau wallahi Allah ce yi mata iku mata an hasna Allah zai ji yadda ku rayuwa mai kyau rayuwa mai kyau mai albarka mai daɗi Allah zai hana ka wayo wayo wayo a rayuwa duk yadda abu ya yi kunci sai Allah ya kama mafita in Allah su yarda Allah ka samu cika da imani muna ƙara addu'a mai san Najeriya ta zauna lafiya Allah ka zaunar da shi lafiya mai san Najeriya hankali ya tashi ai kashe kashe Allah ka kashe shi Allah ka yi mana maganinsa Allah ka gusar da shi Allah kar ka bar shi ya zauna lafiya muna roƙonka ya Allah waɗanda ba musulmi ba Allah ka buɗe ƙirazansu su gano su fahimci rayuwar musulunci ka cusa musu addini yanda yake addini alkhairi na musulunci addinin zaman lafiya addinin adalci Allah ka sanya su musulunta su rungumi wannan addinin wannan shine ribar mu